Ah, yauwa littafin shi wannan littafin Muhammadu Mahi ba na siyawa bane abinda zamu yi shine zamu da guda ɗari kyauta ga mutane da suka amsa tambayoyi duk juma'a za mu dinga sakin tambayoyi guda biyu kacal waɗanda suka amsa wannan tambayoyi a shafinmu eh idan waɗanda suka amsa wannan tambayoyi za mu zaɓi mutum goma na farko sai a ba su wannan littafi za a bayar a kawo musu in suna gari su zo su karɓa hannu da hannu in suna nesa mu baya a mota a kawo musu amma su yi koto hoto su turo mana ko su bidiyo su turo mana yadda suka karɓi littafin da farin cikin da suka yi lokacin da littafin ya je gurin su. malam wanda kuma ba su da babban waya na shafi kuma fa. to yanzu sai ya haƙura ko ya nemi ta abokinsa. <laughs> eh tunda da live da live zamu yi kaga sai mu ce a go waya da live zamu yi amma ai mutum ba zai rasa waya ko ta sa ko ta dan uwansa ko ta makocinsa ko ta abokin sana'arsa wanda zai ce akwai tambaya da malam zai yi akan shafi kuma ni zan ba da amsa sai ka rubuta mun ba to shi nan za mu je abokan insha Allah yawa da an saka yanzu insha Allah sai ka tuntuɓa tunda yanzu ma kaga akan shafin ka gani ka kana da wayar mai shafi kenan